Na ga wani irin su mai zafi wanda ban taɓa gani ba, ban kuma taɓa ji ba. Dan na san shi kansa bai san irin son da yake mata ba. Yasa na ji ba zan iya haƙuri ba Sule. Shi na Rube kin yi daidai ina miki fatan nasara. Daga haka suka yanke wayar. A hankali ta kai ta jikin ƙofar daidai kafar daidai kafar ki wanda shi ne zai bata damar jin abin da ake yi a kicin ɗin. Wani irin duka ke jin ya yi lokacin da ta ji muryar Hajiyar Agadas tana cewa, ba zan bari haka ta faru ba, dole ne wani abu, to me za ki yi? Ta ji muryar kakanta Baban Agnes wanda a tunaninta ya tafi yau ɗin bayan share sadakar uku, duk da cewa a ranar ya zo ba kwana ya yi ba. Cikin kuka Hajiyar Agnes ta ce wallahi ba zan bari a cutar min da yarinya ba, zan fasa ƙwai, na gaji da ɓoyewa, tabbas idan aka taɓa Raihan ramla zuciyarta bugawa za ta yi. Na san kuma tun da aka fara ɗaukar yaran nan, to tabbas Raihan ita ce ta gaba. Haba me kike yi yaka me tabbacin ki? Kada ki manta fa, komai ba komai aljanun nan naki suke faɗa miki daidai ba, don su ma ba komai suka sani ba. Wani kallo ta watsa masa tamkar ba ita ba sannan ta ce tun da aka kace shi kenan. Amma ina tabbatar maka da cewa idan wani abu ya samu Raihan ko Lamra ba zan taɓa yadda ba don wallahi har kai ba zan bari ba. Bata saurari cewar shi ba yana kiranta ta hanyar barin kicin ɗin. Da haka Rehan ta saurin laɓewa a ƙasan dani. Bata ɗago ba sai ta ji shigar hajiyar Agadas ɗaki sai kuma Baba Buzu da ya fita ta can hanyar ƙofar kicin wadda za ta ɓulla da shi manyan ɗakunan baƙin da suke sauka a ciki idan sun zo. A hankali ta fito tana goge zubar da ta jiƙa mata jiki numfashi take maidawa tamkar wadda ta gudun awa biyar. To wai me ke faruwa a gidan haka? Dama hammar fa'i kashe shi akai? To waye ya kashe shi me yasa kuma ya kashe shi? Kai ko dai saboda ita ne tunda ta ji Hajiyar Agadas na cewa ba ta son a kashe ta. Shin waye zai ba ta amsoshin tambayarta? Anya kuwa ba za ta tunkari Hajiyar Agadas ta nuna mata cewa ta ji tattaunawar da suka yi ba? Dafe kan da ta yi saboda juyawar da ta ji yana yi kamar zai cire. Inna lillahi kawai ta shiga ambata a kan ta domin shi ne kawai zai sa ta ji sauƙin abin da take ji. Da bin bango ta laluba hanyar ɗakinta ta faɗa tunda ta kwantar da jikinta saman gadon take fidda wani wahalallen numfashi. Rufe ta sai tana son bacci ya zo ta ƙarfi amma hakan ya gagara. Jin komai ya tsaya mata yasa ta kuma tashi tana layi ta shige toilet. Kyakkyawar alwala ta ɗaura sannan ta dawo ɗakin ta saka dogon hijab ta shimfiɗa sallaya daga nan ta tada kabbara domin miƙa wa sarki zuljalali kukanta sam shi ya sa rehan damuwa bata cika zauna mata ba saboda da ta ji irin wannan mummunan tashin hankalin take saurin ƙara kusanta kusanta kanta ga Allah da izininsa kuma cikin ikonsa sai kaga ta koma kamar ba ita ba yarinya ce da ta yadda Allah ɗaya ne kuma shi zai magance mata dukkan wata matsala da take ciki Ba ita ta dakata daga kai kukanta ga Allah ba sai da ta ji an fara kiran sallah. dan haka ta dakata ta yi addu'a da lazimi. Tana zaune aka ta da sallah tashi ta yi ta rakata na fiti sannan ta kawo farilla. Cikin nutsuwa sai a lokacin ta ji wani irin bacci mai daɗi yana ɗibar ta don haka kawai tashi ta yi ta cire hijab. Ta haye gadon ta kwanta cikin alamar zuciya cikin salamar zuciya da ta gangar jiki. Wayewar garin ya zo wa mutane da yawa ta hanyoyi daban-daban. Wasu farin ciki suke za su gudanar da ayyukan alkhairi, wasu mutuwa aka yi musu, wasu aure za su yi, wasu wani burin ne za su cika, shi kamar dai yadda ta kasance a wannan families. Kowa da yake da buri kyakkyawa ko aka akasin haka ya tashi da burin cika shi. Tun daren jiya kallonsa kawai take tana sa haka abubuwa da yawa. Yadda ta ga ya tashi yana ta saurin shiryawa ya fice yasa ta kasa rike abin da ke ranta. Cikin damuwa inna Maimuna ta ce wai ni ko abban Bashir me ke damun ka ne? Na kula da kai tun jiya baka cikin nutsuwa da alama akwai damuwa a tare da kai. Ba tare da ya karɓi shayin da ta haɗa masa ba ya ƙarasa ɗaura agogonsa sannan ya dube ta. Fuska shi cakuɗe duk sai ya wani sauyi kamar ba shi ba ya ce Maimuna Ina cikin damuwa sosai kuma akan His Excellency ne da yadda yake son kashe ni a yau ko ta halin ƙaƙa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna Maimuna ta faɗa cikin tashin hankali tana faman zare ido. To yanzu yi abin yi? Ta faɗa muryarta kamar za ta yi kuka. Shi ne ya sa nake ta sauri kada wani abu ya faru saboda na tabbata zai kira Muhammad Nur ɗin. Kafin Inna Maimuna ta yi magana ta har ya fice daga falon. Tun a daren jiya Abi ya sami kira daga His Excellency shi yasa da sassafen ya shirya ya fice. Sai bayan fitar sa Hajiyar Agnes ta tashi saboda baccin da ya ɗauke ta bayan sallar asuba. Tana fitowa abin da ta fara tambayar mami shine ina Muhammad yake. Cike da mamaki ta Amarya ta kalle ta har ma ta kasa ɓoye mamakinta. Ta ce Hajiya lafiya? Baki bani amsa ba kina maida min da tambaya. Hajiyar Agnes ta faɗa ranta a haɗe. Jinjina kai ta amarya tana tunanin abin da ke damun hajiyarsa a kwanakin nan. Saboda dai ita iya sanin ta akwai kunya tsakanin hajiyar Agadas da Abi ɗin. To amma yanzu abin da take yi ya fara damun ta amarya. Don ta san tunda ta ga haka to da akwai wani abu a ɓoye. Ba za ki faɗa min inda ya je ba? Ta tambaya ta amarya wadda ta yi nisa a tunaninta. Firgigit ta amarya dai sannan ta ce tun zan ya fita. don ko bakwai ba ta yi ba lokacin da ya fita his excellency ne ya kira shi ina ga akwai abu mai mahimmanci da ya taso shiru ajiyar agadas ta yi kafin ta jinjina kai ba tare da ta ce komai ba ta juya ta bar anta amarya a tsaye raihan ma da ke tsaye jikin kofar ta tana hango su kuma tana jin abin da suke faɗa ta juya ta shiga ɗakinta ba ta jin zaman gidan aiki ba ta jin zaman gidan aiki za ta fita kawai tunda an yi uku idan ba haka ba zaman zai iya haifar mata da damuwa. Sai ta yi tsaf cikin shigarta ta da kai idan ka kalle ta sai ka ɗauka namiji ne amma tabbas yanayin ta na mace da salo na mace da yake jikinta. Sai wasu su dinga kallonta kamar ɗan daudu saboda da yawa a hakan ake kallonta a bayan idonta ana yin zinɗanta da hakan. bata yi wa jiyar salama sallama ba ta yi ficewarta. Anta amarya ma a tsaitsaye ta yi mata sallama ta fice yau dai sabuwar motar da ta shiga ta tafi ofis. Jikinta da zuciyarta duk babu daɗi. Haka nan take jin faɗuwar gaba da fargaba lokaci-lokaci. Sai dai bakinta da ke ɗauke da ambaton Allah ya sa abin ya mata sauƙi sosai. Cikin wannan yanayin ta isa ofis. Shi kan Mazur bai yi tunanin Raihan za ta iya fita ba yau shi yasa bai tashi da niyyar zuwa ofis ba. Zama ya yi a gidan zuwa lokacin da jirgin su zai sauka, sai ya je ya ɗauko su da kansa. Rabi kuwa ba ta san bai kwana a gidan ba ita ma ɗin dai da wuri ta shirya ta fice. Zuciyarta falfarin ciki gani take kamar komai ya faru ya ƙare. Har hango Raihan cikin tashin hankali take yi. Idan ta tuna hakan har wani makirin murmushi ne ke suɓuce mata. Da wannan ɗaukin ta isa ofis. Gidan gwamnati. Duk sammakon da ya tafka haka ya zo ya sami His Excellency a falonsa na ganin baƙinsa masu mahimmanci. Cikin mamakin kiran Abi ya ce, Ka tayar min da hankali me ke faruwa ne haka? Murmushi His Excellency ya yi sannan ya ce to ka zauna mana idan ya so sai ka ji koma me. Zaman abiya yana kallon sa zuciyarsa cike da tunani da damuwa. Shiru falon ya ɗauka na tsawon mintuna biyu kafin His Excellency ya yunkura da kansa ya isa firij da ke can kusurwar falon ta hannun hagu. Buɗewa ya maimakon ya ɗauko lemon da ya yi niyyar ɗauka sai kawai ya tsaya yana kallon firij ɗin tamkar wanda ke ƙirga yawan lemon da ke ciki. Ami da ke kallon shi daga inda yake zaune ya kuma cika da mamakin al'amarin His Excellency ɗin. Kafin ya ce wani abu, His Excellency ya ɗauko lemon kwali ɗaya da ruwan kwalba. Ya nufo shi fuskarsa a sake, sai hakan ya ƙara saka Abi cikin zargi da damuwa. Yana zuwa ya miƙa wa Abi lemon tare da kwaf ɗin da ya ɗauko. Abi bai ce komai ba ya karɓa ya aje ba tare da ya zuba ba. Ɗan numfasawa His Excellency ya na cikin ronin murya ya ce, abokina. ka yafe min abin da zan iya cewa da kai kenan saboda a halin yanzu ka da wani lokacin sauraron wani abu ko jin wani bayani dole ne na aikata abin da nake gani shine zai fidda ni daga ruɗani da kokonto ka ɗauka cewa duk mutumin da ya mutu to wa'adinsa ne ya cika karab wannan kalma ta shige kunnen abba yaya da ke ta baya jikin windo ɗin falon ɗarin tsaye dansa ya yi cike da tashin hankali da fargaba gashi ba da damar shiga falon saboda an rufe ta ta ciki zuba ce ke kwararo masa ta ko'ina abi kuwa samun kansa yayi yi da kasa cewa komai sai bin his excellency da kallo yake cike da son jin ƙarin bayani dan shi san baya gane yaren da yake masa magana da shi mu je mu yi karin kumallo his excellency ya faɗa yana miƙewa tsaye girgiza kai abi yayi kafin ya samu ya iya ɗaga harshensa da ƙyar ya ce ba na jin zan iya kai komai bakina idan ban ji dalilin wannan maganganun da manufarsu ba. Nan da nan His Excellency ya haɗe ransa tamkara daren gabas ya ce Nura. Dole ne kai karin kumallon nan idan ba haka ba duk abin da ya biyo baya kar ka yi kuka da ni. Cike da mamaki Abi yake sa, har ma bai san lokacin da ya tashi ya bi shi zuwa dining ɗin ba. Gaba ɗaya sai yake ganin kamar mafarki yake saboda yadda abubuwa suke neman cakuɗe masa a lokaci guda. Da kansa His Excellency ya zuba masa duk abin da ya san zai buƙaci cinsa kafin ya ce bismillah. A hankali Abi ya ɗauki kwaf ɗin shayin da His Excellency ya ɗa masa ya kai bakinsa. Yana jin wani irin bugun zuciya tamkar zuciyar za ta fito waje. Rinsa ido Abba ya hayayi yana jin tamkar numfashinsa zai bar jikinsa. Cikin rawar baki ya fara kiran sunan Nuran ajiya har sau uku tamkar dai Nuran zai ji shi sai dai ina. Tuni Nura ya kai shayin bakinsa. Rubin na zuwa kai tsaye ta wuce sashen buga jaridu. Babu wanda ya hana ta saboda an san wace ce ita. Duk da sun san ba ta ba ne. Tana yi tana share gumi ganin kamar za ta samu matsala saboda rashin ƙwarewa. Ya sa ta yi amfani da Google. Nan da nan kuwa ta samu abin da take so cikin ƙanƙanin lokaci ta yi rubutu a kan wace ce Raihan. Ta siga jan hankali ta yi rubutun ne a matsayin labari kamar yadda Anta Amarya ta sanar da Wazir daga ƙarshe ta ce, Na nemi na fallasa sirrin ne saboda maƙala min ita da aka yi matsayin mata alhalin ba na son ta ina da wadda nake so har ma an yi mana baiko. Tana gamawa ta fita bayan ta yi kofi kusan dubu sai da ta tabbatar babu kowa ta ɓangaren da sannan ta kira Suru ta ce ta zo ta kammala. Cikin mintuna da ba su wuce ashirin ba Suru ta karasu da katuwar bakko. suka ɗure jaridar suka fita da ita ba tare da tsoro ko tunanin komai ba. Ƙarfe biyu Wazir ya gama shirinsa tsaf ya fito cikin kamalar shi. Ya shiga sabuwar motar da ya sa aka kawo masa ita a jiya. Kai tsaye filin saukar jiragen sama na Yola ya nufa. Don ɗauko ƙannensa da babu wanda ya san ranar da za su dawo bayan shi, wanda shi ya san dalilinsa na yin haka. Raihan kuwa ji ta yi gaba ɗaya ba ta jin daɗin zuciyarta, kawai take jin faɗuwar gaba. Hakan ya sa ta nufi ofis ɗin Wazir. Tana ƙoƙarin shiga kamar yadda sabuwar sakatariya ta dakatar da ita tana mata wani kallon kin shiga uku. Sannan ta ce oga yana ciki ya ce kuma baya buƙatar ganin kowa especially ma kai Rahim. Ya ce kar na barka ka shiga. A wannan lokacin matarsa Rubi kaɗai yake da buƙatar gani don halin yanzu ma tana ciki. Wani irin miyau Rayhan ta haɗiye mai matuƙar ɗaci. Kafin ta samu damar yin magana an fara ƙoƙarin buɗe ƙofar. Rufe ce ta leko kanta babu ɗankwali gashin kanta kuma duk a jiki. Cikin yauƙi ta dubi sakatariya ta ce me yake faruwa ne a nan? Cikin biyayya sakatariya ta ce ki yi haƙuri don ki ci daɗe. Dama Rahim ne yake son shiga shi ne nake faɗa masa saƙon oga. A na ta dubi rahim sannan ta ce Rahim sorry ka je sai zuwa 'yanjima. Yanzu mijina yana miji yana ganawa da matarsa ne so don haka yana buƙatar privacy. Daga haka ta juya ta rufo ƙofar da ƙarfi. Yadda ƙofar ta yi ƙara haka zuciyar Raihan ta yi ƙara har da ƙoƙarin tarwatsewa. idanun tare wani dishi-dishi suke saboda tsananin tashin hankali da ɓacin rai. A duniya babu wanda zai wulaƙanta ta da tashin hankali mai tsanani kamar waje. A hankali ta juya ta fara tafiya tamkar za ta kifa saboda yadda jiri ke ɗibarta. A haka ta samu ta sauka Mota ta kawai ta nufa ta shiga sai da ta ja sama da mintuna goma kafin ta ja motar a hankali ta fice daga bildin ɗin. Suri da Rubu da komai ya faru a kan idan suka juya suka tafa da hannu biyu kafin Suri ta ce Rubi komai fa yana tafiya daidai da yadda muka tsara. To amma abin da ya bani mamaki haka kika san wazir baya nan har kika haɗa baki da sakatariya. Dariya Rubu ta yi sannan ta ce ai na shigo ofis ɗin lokacin da na ga ban ga motarsa ba. Da har na yi tunanin ko suna tare da Raihan ɗin, to sai kuma na ga shigowarta. Hakan ya sa ne saurin samun ya na shaƙa mata kuɗi, na kuma shirya mata duk abin da nake son ta yi min. suka kuma yi tare da sheƙewa da dariya. Cikin sauri suka bar ofis ɗin don kar oga Waziri ya dawo ya same su. Da ke take tukin har Allah ya dawo da ita gida. Ko ɗin motar ba ta tsaya cirewa ba ta faɗa ɓangaren su. Ba ta samu kowa a falon ba hakan ya sa ta shige ɗaki ta saka ki. don ba ta son cin karo da kowa a wannan yanayin da take ciki. So take ta yi kuka ko yaya amma hakan ya gagara. Haɗiyar zuciya kawai take tana dafe ƙirjinta da ke yi mata wani irin suya, kamar ana soya fanke. Wani irin zafi take ji a dukkan jikinta hakan yasa ta kuma ficewa zuwa gadin ɗinsu. Jack ta tsaya daga inda take tana kallon bayan matar da ta juya sanye da abaya. Ta lullube kanta sosai ba ta ga fuskar matar ba. Abinda matar ke cewa ne ya ja hankalinta. Lallai ina so kafin yau din nan ta kare ku ɓatar min da yaya. Ku kai shi inda mutum bai taɓa zato ba. ku ɓoye shi har sai sanda na neme shi domin tabbas idan na bari yayi yi nasarar kuɓutar da Muhammad Nur to fa babu shakka zai samu nasarar rayuwarsa don haka ina so ku bi shi har cikin gidan gwamnatin ku ɓatar da shi tamkar iska haka maganganun matar suka dinga shiga kunnen Raihan da sauri ta ga matar ta kashe wayarta ta cusa cikin jikinta kafin ta fara waige don tabbatar da cewa babu wanda ya ganta. A yadda take wagen ya sa Raihanan ta so gane wace ce. Wani irin duka ƙirjinta ta yi saboda gane matar da ta yi. Waro ido ta kuma yi, ta kasa koda motsi har matar ta ɓace daga idanunta. To fa, wa kuke tunani a cikin matan gidan? Burin rabu zai cika? Me His Excellency yake kullawa. Ya za ta kaya tsakanin Abban Rabi da Wazir? rikita rikita fa da yawa. Ku dai ku ci gaba da kasancewa tare da mu domin ganin yadda ƙarshen labarin zai kaya.